baki mai yanka wuya. Shirin namu na yau zai yi duba ne kan martanin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya na zargin tsawwala kudaden sayan takardun neman tsayawa takara musamman na shugaban ƙasa. Jama'a Assalamu alaikum. Makonni biyu da suka gabata ne 'yan Najeriya da dama suka soma korafi dangane da tsadar takardun neman tsayawa takarar zaɓe na jam'iyyun siyasa musamman na shugaban ƙasa a shirye-shiryen tunkarar zaɓen ƙasar na shekara ta 2023 mai zuwa. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP dai ta sayar da takardun cikewar neman tsayawa takarar shugaban ƙasa ne kan naira miliyan arba'in. yayin da jam'iyyar apc mai mulki kuma ta sayar da nata a kan zunzurutun kuɗi naira miliyan ɗari ɗaya. masu fashin bakin siyasa a najeriya da dama ne dai suka soki lamirin matakin da jam'iyyun suka ɗauka musamman jam'iyyar apc mai mulki a yayin da wasu 'yan kasar ke ganin lamarin tankar buɗe kofa ne ga ayyukan cin hanci da rashawa shi wannan magana da ake ta wai a biya fom ɗin takara naira miliyan ɗari kai kana ji ka san san rai ne da buɗe ƙofa cin hanci da rashawa saboda in ka tsaya ka auna nawa ne albashin shugaban ƙasa duk wanda yake rike da kujerar kuma a kowane wata za a biya shi wata goma sha biyu ne a shekara nawa ne adadin kuɗin da ya tara in ka haɗa su zuwa shekara hudu kamar yadda doka ta tanada a ƙasanmu ta najeriya nawa ya tara ka ƙaddara bai je asibiti a ciki ba tunda gwamnati ta ɗau nauyinsa bai biya kuɗin makaranta 'ya'yan shi ba To sai dai kuma yayin da yake zantawa da muryar Amurka kan waɗannan ƙorafe-ƙorafen. Shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Sanata Abdullahi Adamu ya mai da martanin cewa ai neman matsayin shugaban ƙasa ba neman sarkin tasha ba ne. Ba su Amerika kuke ko? To mai magana mu fara Amerika ya suke yi. Ka ɗauki miliyan ɗari da ke magana a Amerika wane ne ka sani? wace jam'iyya ce ka sani wanda ya magana presidential election america ta sa kuɗin shiga zaɓe suna yawa kamar da muke wasu da su muke koyi misali na system din wane ne wace jami'a ce gani ta samu abin da kasa miliyan dari a naira kamar yadda naira na zuwa dola maganan shugaban najeriya ake magana ba sarkin garin ku ba yau sarki ya mutu suna kai fiye da miliyan dari na masarauta guda na ya ƙasar nan banda wannan akwai abubuwa da aka nema a ƙasar nan mai nema duk mai sai ya sa abin da fifi naira miliyan ɗari a kan tebur kafin a yi da shi kuma idan mutum da gaske yake yana so ya shiga zaben shugaban najeriya idan ba shi da hanya ba shi da masoya za su shi miliyan ɗari to bai cancanci shiga shugaban najeriya ba shugaban najeriya ba wasa ba ne ba kuma duk wa'in masu shi na zaben ba wanda ke ganin ci kusa kusa na abin da yake bukata kamar eh, eh, eh, apc a amerika ka ne idan mutum yana mai shugaban kasa ko da tintiri ne bai da komai masu son shi suna iya haɗa kai su bi jiha-jiha su tara kudin suke bukata nan su biya ba dokar na yasu yi haka mai neman miliyan ɗari ma kawai sai gafa miliyan ɗari barkatai ba ɗari ɗaya kawai ba ta hanyar ma na masoyan shi shugaban najeriya ba dai ba reni ba ba ana neman sarkin tashin garin kuma ne ba alman shugaban najeriya ne shugaban najeriya kuma mutane da yana cewa hakan zai kamar bunƙasa maganar cin hanci da rashawa ah, wannan wannan idan kana son ka kashe kare ko ba ta wani suna suka ka sami suka zafi me ya kawo batun neman shiga zaɓe shugabancin najeriya me haɗa shi da cin rashin hanci in ba ka shi ka shiga ba dole mutum mai bai maganin miliyan ɗari a rayuwar shi shiga jami'a mai da shi ko ina ko ina a duniya gami kasa daya da ka sani za a jalimi shugabancin kasan ba za a biya kuɗin da yake ga jami'a inda suna aika a tuya demokradiyya yin namu ne ba za a biya kudi wanda ya kai miliyan ɗari ba miliyan ɗari nawa ne su kuɗin in ka je faranshi yanzu aka faranshi nawa ne makaron ya biya nawa ne lefen ta biya na shiga zaɓen nawa ne eh, eh, eh, bajin a amerika ya biya ya shiga zaɓe nawa ne wanda ya kare shi a zaɓen ya shiga bush ba su shi eh, eh, tsohon shugaban amurka trump nawa suka biya jami'a suka shiga suka zaɓe wannan neman da bata wani suna ne kawai kuma abokan adawa musu ke wannan kuma musu ke wannan zai sa mu tsaya mu shiga a canza ba mu canza ba wanda ke so shiga zaɓe a jam'iyyar masu jam'iyyar mu abin zai biya kenan me umma a ba'isin tashin wannan sai ka tambaye me umma bashin tashin tashin tashin faɗon darajar kudin Najeriya kan iya tambaya na wannan ko kuma ya kawo cece ku ce a kan batun tattalin arzikin duniya ba ki ɗaya ba ba kawai Najeriya ba na neman chairman na party abin da na biya na shiga zaɓen shugaban party miliyan ashirin miliyan ashirin in ka dubi zaɓen da aka yi kafin namu wanda ya shiga neman ciyaman ya biya dubu ɗari biyar da kawai wanda ya nemi sakataren jam'iyya ya biya dubu ɗari biyu da ashirin da hamsin ya biya kwatar miliyan ne zai shiga neman ciyaman na biya miliyan ashirin miliyan ashirin hotun oh, da suka shiga kuwa biya miliyan ashirin ashirin ɗin nan wannan jam'iyyar tamu eh, jam'iyyar ce ta san tana da ƙida in ka ka bi jam'iyyar ka bi ka'idodinta a ce ai ai ga fili nan ga mai duke sun zuwa je shi duk da haka kuma sanata adamu ya kara da cewa jam'iyyar ta apc ta saka kudin ne domin maganin shaidanu da yake jam'iyyar mu ita ce take mulki in muka sa ainihin kudin shiga wannan zaben in muka sa shi ya kasa da yawa a ke su yan hamayya da su shuka mana shaidantaka su kama fitina sai sai su biya masu shiga su zo shiga garke masu neman abin a jam'iyyarmu kai karan sai sai aje kotu a ta kaiwa na dawowa saboda haka idan akwai shaidani zai biya wani zai kawo na fitina cikin jam'iyyar mai biya miliyan ɗari zai biya mu maganan kuɗi sai yawa ana magana ne bayan Allah to ban san bayan Allah nawa ne a Najeriya wanda ke zaka ce masu nema ba su amfani da kalmar talaka masu nema ba wasu sai su ci hannun shugaban najeriya dukansu dukansu saboda haka wannan duka 'yan takarda ne irinka yan jari hujja ne irinka to abin za yi kenan a jam'iyyar mu ba bai wanda a kori kowa ba an yi ya zama mun samu mun samu madafa a tafiyar zai a kuma ga wani ba ni ya da ke zan yi in samun fita ba dole kowa ya abu da zai nemi ta ba akwai abin da kira shawarwari ko abin ka tsara wanda ya taimaki domin shigan zaɓe za mu buga jaridu duk daga sanin Allah yadda daga gobe ka fara sa ido za ka ga talla za fitowa jaridu da gidan rediyo NTA sauransu abin da ya kamata a yi shi nan amma yanzu aka je ka samu a da kai ruwanka da 'yan jam'iyya ruwanka da delegate lokacin ya zo ba ni na ci an ce ka je kai kaza dan ka ci zabe ka ce kaza wannan wannan ba aiki ba aiki na bane ba a nan za mu dasa aya a madadin jimbi hamza da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka thank you